A ci gaba da aikin ciyarwa na watan Ramadana da gwamnatin jihar Kano ta gudanar, kamar yadda 'yan kwanakin baya kwamishinan yada labarai da kwamitin abinci suka zaga domin ganewa idansu. Yau ma dandalin VOA ya zaga wasu santoci inda ake raba wannan abinci domin jin ta bakin mutane dangane da aikin rabon abincin. Eh, wato mu dai nan mun gode wa gwamnati fi sabilillah take taimaka talaka. amma jami'an da suke musamman nan na karamar kumbotso to musamman mazaɓar shekara ya kamata a bincika ga mai ake ciki tsakanin zawa ciki da gasau da fashekara waɗannan masallatai mu abin da ake mana ba mu gamsu ba da abin da ake abin da ba gamsu wajen rabon abincin kamar hadimin masallaci ma ba san abin da ake ba sai za har kawai a zo a tafi ba mu san abin da ake ba sai a kayan abincin a ce wai ba a yi ba sai nan gaba sai kuma nan gaba a sake a kawo nan ma ba a sake ba a ce wasu wai ba an sake tsari da a can a da ciki ake dafa a kawo nan abin da ya kawo buhu riko ake a hannu haka a kawo tsarin da ya canza dai gaskiya munan kaɗan ake kawo don ga almajirai da yawa manubana bukata masu yawan gaske amma ba sai a zuwa dinga kuka mu ba mu samu ba mu samu ba. mun gode a gwamnati ta yi wannan kokari amma abin akwai bambanci kamar irin da na da kamar ina mai magana idan an kawo maimakon da akan sa shi a hannun kadimai na masallaci to yanzu akasari ba ta sanin abubuwan da yake tafiya ko a ajiye da kawai ko a ajiye can a wawa shi sai ga abin duk bai tsare wa irin na da ana rabon da tsari idan an zo za a nemi kadimai masallaci a ajiye musu su kuma su duba mu da almajirai a rarraba musu to amma yin sabanin da sai a ajiye akasari wani ma ba mu bukatan ba sai su zo su wawashe su tafiye su eh to ai ka san dole ne a ba a samu sabani eh dole a samu sabani ba za a yi daidai ba amma na gani tafiyar na daɗin ya ɗan saba da na yanzu yadda take taimakawa wajen bada abinci din sai dai abin da yake faruwa shine wajen rabon abinci din wajen rabon abinci ya kamata a ce idan za a bayar a masallaci a raba ya kamata a ce shugabanni na cikin masallaci sun sani an kawo an ba su an ware nasu amma ba hakan ake bi da tsarin tsarin ya ya canja da na ana shigo da shi babu tsari ya kamata a ce idan an shigo da shi a shigar da shi masallaci ko kuma a samu hadiman masallaci a eh gaskiya ba sa ba mu hadiman masallaci sukan zo su aje abu a taho da yara da yan ganye a zo a kama wawa su wusa su tafi ko ba haka bane abincin ba da shi abinci yana da dandano to amma idan an zo kamar wanda suke wakilan masallacin ko ladanin masallacin ba a danka masa kawai kokowa ake da can za a ware buhu daya a ba ladan in baya ni ne za a danka ce gashi nan mu raba to yanzu idan an zo ma kai mu zo mu taran ma wani lokacin an ga muraba mu ba mu samu a ba na samu yayi kaɗan ko ko ake ba da ka ban to samu ba Dangane da ra'ayoyin mutane ne muka tambayi kwamishinan yada labarai Comrade Muhammad Garba inda yake cewa gwamnatin jihar kano bata ce ta fito da tsarin da zai ciyar da dukkan al'ummar musulmai da suke da bukatar abincin buɗe baki ba wannan dai tallafi ne daidai gwargwado inda za a tallafa al'ummar musulmi kuma a gewayen da muka yi mu duba yadda wannan harkar ciyarwa take tafiya a gaskiya magana akwai inda na je abincin da na ga an dafa ko a gidan waye duk da karancin da ake magana wannan abu na ci abinci a wurare daban-daban fatan jama'a dai a gyara tsarin rabon abinci domin ya isa hannayen da ake bukata baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya